barka da yawa barkan aiki na ce yanzu ina da wata tambaya eh, yanzu ganin da ku matasa ne haka bawa na san babu wanda kai shekara a yan asirin ko yawa yanzu na ce in na baka miliyan goma na ce ka zuya ta kafin shekara ta dawo wani irin bizin za ka yi da miliyan goma a alhamdulillah miliyan goma dai gaskiya kaga kuɗi ne mai yawa kuma yanzu ni saurayi kamar yanzu in ka bani miliyan goma kaga ai ba rasa abubuwan da zan yi da ita ba tunda kaga yanzu dai shekaru sun ɗan ja kuma rayuwa ta riga ta shiga ta nan da kai ta shiga ta can da kai ta ɗauka ka da sama ta buga da ƙasa saboda haka dole ka san me kake ciki yanzu ne in ka bani miliyan goma na farko dai miliyan ɗaya zuwa miliyan ɗaya da rabi zuwa miliyan biyu dole zan cire ta lobi lobi ina sai ta je ta ga annabi ta gaishe shi sweetheart ita kenan to wace labi labi budurwa ka ce kenan a ina budurwa <laughs> kabarin bature kenan ai a ida gashi dai zaka gan shi mai kyau amma na ciki dan ubansa shi yake cin ubansa in ka ji na ce ma sweetheart ni yanzu a guri na mahaifiyata nake nufi ai ba da kamata ai yanzu in na cire mata wannan miliyan biyu raguwar miliyan miliyan takwas sai mu shigo da shi kasuwa in allah yadda ana lafulfuli ana addu'o'i kafin shekara insha Allah sai ga mun bada zakka ta miliyan biyar ma Allah ya yi to mun gode yawa ganin da ka kai matashi ne kana dan sana'a ka kai yanzu in aka baka miliyan goma aka ce ka juya kudin kafin shekara ta zaki wasu irin sana'a za ka ni gani nake miliyan goma ta min yawa amma kasa da haka zan iya juya su kai yanzu in aka baka miliyan goma ba za ka rasa inda za ka yi da miliyan goma dai inda kai wa ya juya sana'ar sai ka kai wa babu ka juya sana'ar da yake so nan eh. da ka kai ka dan manyan da na san kayan shekara arba'in amma ba ka ƙara sa hamsin ba eh, kuma ka baka mil aka baka miliyan goma eh. wacce irin sana'a za ka yi kafin shekara ta zagayo ka juya miliyan goma gaskiya ne to dama ka san shi a rayuwa kowa akwai irin tunaninsa wani zai ce in ya samu kuɗi ga irin abin da ya fi so zai yi akwai experience ɗinsa akwai me ni dama abin da na fi so yanzu ana magana an ban miliyan goma zan da ita in Allah da akwai yadda za a yi tun da dama already akwai business plan ɗina wanda nake yin sa wanda dama babban buri nan aka ce na samu kamar yadda ka faɗa miliyan goma in Allah da ina sa ran daga zuwa shekara zuwa shekara ɗaya za ta iya ciwuwa tun da ni harka ce nake so na yi ta harka ce ta man gyaɗa ya za a yi gyaɗan nan a rika matse ta ana yin man gyaɗa da ita to kaga tambayar da kan wannan amsawa na fara baka cewar ga inda zan yi da wannan kuɗin kuma eh, zai jawo min wasu zuwa shekara ɗaya tunda akwai siyan inji injin matsar gyaɗar akwai ma'aikata da za ka ɗauka sannan akwai gurin da shi kansa za ka siya kuka kama haya dai wannan dai shine a takaice irin amsar dai da kuka tambaye ni kuma na baka amsa yawa ganin da ka kai matashi ne ka dan manyanta za a ce amma baka su ba yawa yana so ne mu tambayi ka in an baka miliyan goma wace irin sana'a za ka yi ka juya kuɗin kafin shekara ta zafi insha Allah sa ran zan koma safarar abinci kamar namu da gida kamar shinkafa haka masara waken suya da dai sauransu ba wai kamar ni kaɗai ma zan ji daɗin abin nan ba ina sa ran insha Allah har ma na ƙasa da ni da ma waɗanda suka fi ni insha Allah za su amfana da wannan abu. Baka miliyan goma wace irin sana'a za ka juya ta kafin shekara ta zaɓi an bora uwa wallahi aure ne aure za ka yi ba ka sana'a ba kenan in yi sana'a zan yi aure amma sai a yanzu kamar miliyan goma in sha Allah sati mai zuwa da matata muna tambaya ne in aka baka miliyan goma aka ce ka juya ta kafin shekara ta zagi wace irin sana'a za ka yi ka juya kudin nan kafin shekarar ta zai? ai ana ban miliyan goma nan Amerika zan tafi saro motoci na bidin din nan da ake yi eh. ai kafin shekara ta ta zama miliyan talatin insha Allah sannan sai in yi aure in shekara ta kimanin to ba ka tunanin kudin zai iya salwanta ta ina zai salwanta bayan rike shi zan yi kyan kula da shi ai kudin jirgi kawai zan cire in na je can biskit zan dinga sha da lemo <laughs> har sai kudin nan na san sun na juya sun dawo muna tambaya ne in aka baka miliyan goma aka ce ka juya ta kafin shekara ta zaɓi wace irin sana'a za ka juya ta kafin shekarar nan da zaɓi malam wace juyawa kuma eh. ba ni fa aka yi eh. motoci zan siya kawai mu raba abokanai na mu ta yawo a zangi kai to ba ka tunanin wata sana'a kawai sai dai a yi shashaki ai yanda aka bani wasu ma za a ƙara bani to shi kenan mata za ka ba kuɗin kawai ba kama san me za ka yi da kuɗin ba kawai zan ba kawai ita ta san me za ta yi ta juya ba sai ba sai kai ka juya kuɗin ba mata ta kan ta juya ke ita ta juya kawai ta juya da abin da aka samu ta bani muna tambaya ne in aka baka miliyan goma wace irin sana'a za ka juya ta kafin shekara ta zafi? Eh? ce? miliyan goma miliyan goma hmm, kai hmm. aikin kara zan siya daga najeriya ya dinga kai ta nijar zuwa nan da wata shekara in Allah yadda za ka ga a samu abu na zai ba ka tunanin kudin zai salwanta tunda ka kankara wani irin abu ne wanda za a ce zai narke ba zai narke kana tunanin ba za ta siyi ba ne daga nan a kwalaye za a saka ta daga nan har Nijar ba wani abu da zai same ta don ina ga har sai na baka wani abu ma na siya to mun gode a miliyan goma kafin shekara ta zago ai za ta zama miliyan ɗari shida to amma wace irin sana'a kake ganin za ka yi kawai abin da zan rinka yi sana'ar da ba a yi kawai kayan cikin kaji zan rinka siyo kayan cikin kaji zuwa kasashen waje miliyan goma Da eh, in aka baka miliyan goma wace irin sana'a za ka yi kafin shekara ta zafi eh, gaskiya idan aka ban miliyan goma gaskiya harkar waya zai London gaskiya irin wayoyi yanzu na kyau ka san akwai original akwai kuma London eh. zan dinga kowanne zan dinga yi in wannan to insha Allah wannan tunanin kafin shekara mai zuwa insha Allah ina samu kuɗi da yawa. Kora sida sida ce I'll start selling firewood with the firewood with it and and charcoal. Ita ce za ka fara sayarwa kenan. Eh. <laughs> eh. sana'ar da zan yi wacce zan juya kafin shekara ta dawo in samu haddari ba sana'ar iya gawayi da itace kawai gawayi da itace za ka eh, fara gawayi itace mai saboda na san zan samu kuɗi sosai kuma na san a cikin wannan kuɗin zan yi wata sana'a bayan wannan kuma zan samu riba sosai har mota ma ni sun siya sai sai mota motar miliyan hamsin ma sai yin wa kashe wa ta miliyan ɗari a cikin dole na sana'a saboda ni na san sana'an nan ana samun kuɗi sosai. Zan fara sai da dusa domin sana'ar dusa ina ganin ita ce wacce a state ke bai kai mutum biyar goma ne suke ba cikin mutum ɗari ko dubu ne haka na ga ita sana'ar dusa za ka da producing ɗinta kuma akwai alheri a ciki duk na san yau da gobe inda jirgin sama ya je kunkuru zai je ka san shi arziki nufin Allah ne wani ma irin kanzo haka kanzo kana ganin shi abin banza sai ka yi kuɗi a ciki ya ba shi yin Allah ba abin da baya kawo ba. bari uba ai gaban miliyan goma yana ajiye da duro ma ah, wallahi talla ana can gaskiya ne don ban miliyan goma ban sha na ba mai zan da ita ai kai caca ka sha giya ka yi zane shine mutar wallahi talla ka to ya ka gani ba har ma hutawa yake inda ya tafi Egypt ko Ingila mana tambaya ne yanzu in aka baka miliyan goma wace irin sana'a za ka yi ta juya kudin kafin shekara ta zagayo wai miliyan goma ta kudi ko ta me wai eh, miliyan goma ta kudi yato eh in aka ba miliyan goma ta kudi yanzu in juya kafin shekara ta zagayo sana'a rake rage a na za ka ke siyo raken ka ke siyo a ah, domin da abinka ga rake inda ake yin sa kaca kaca ko ta ina nan nan in ka je nan madobi ma na ga akwai gonakin rake a nan zan samu abin nan sai na saya insha Allah na gode a yanzu na ka a ko ka taso daga aikin ko to shi na ce yanzu misali in muka baka miliyan goma abin shekara ta zagaye wata irin sana'a za ka yi kudin ya juya kafin shekara ta sana'a eh, sana'ar me ma ake ce mata ma eh, sana'ar shusha na zai watakil ma watakil zai gana haɗa ganduje da bahari da ministoci takarma to insha Allah kafin shekara za a gama an yi dokulin din na ce da Allah na ga yanzu sana'ar kawo shi kake ko? na Allah eh. ka muke dan gurgurawa ka muke dan neman na alaji wato shi na ce yanzu in muka baka miliyan goma eh. kafin shekara ta zaɓi ka jiya mana ita wata irin sana'a za ta subhanallah ai zuwa zan kawai ma hannun jari ni da ɗan ta kafin shekara da na gani ma ya dai ana kiran sunana a Najeriya ba ka tsoron kudin ya salwanta ka da ni jari ɗan ga ta ai ka wuce alaji ka san shi kasuwanci ana yi ana faduwa akwai riba akwai faduwa akwai shora ni ba ruwana da asara wallahi ba ruwana da asara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu suna na ismail suleiman wanda aka fi sani da tintowal ah, domin ku dinga samun irin shirye-shiryen nan namu duka alhamis ku biyo mu a tashar mu ta youtube wato hafiz tv domin ku dinga samun wannan irin shirye-shiryen namu muna dora su a kan youtube wanda youtube channel ɗinmu sunansa hafiz tv za ka iya biyo mu duka alhamis muna watsa shirye mu mun gode